Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri zababben shugaban amurka joe biden ya yi hasashen makoma mai tattare da kalubaloli idan majalisun kasar ba su gaggauta daukar mataki a kan fitar da kudirin tallafin corona virus yayin da cutar ke kara ta'azzara a fadin kasar lamarin da ke kawo cikas ga farfadowar kasar Biden ya bayyana hakan ne a jawabin da ya yi a jiya Juma'a da rana akan rahoton watan Nuwamba akan ayyukan yi wanda ya nuna daukar ma'aikata a Amurka ya yi ƙasa ainun yayin da ayyuka miliyan goma kuma suka yi ƙasa da kafin lokacin annobar. democrat ta kira rahoton mai daga hankali kana ta ce hakan na nuni da yadda tattalin arzikin kasar ke tattare da matsaloli amma biden ya ce matakin gaggawa da majalisar za ta dauka zai taƙaita matsalolin tattalin arzikin kasar ya ce idan muka ɗauki mataki yanzu ina nufin yanzu za mu iya farfadowa kana mu fara gina makoma mai inganci in ji biden ya ce babu batun bata lokaci shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ya faɗa a jiya juma'a cewa yanzu da aka samu maganin rigakafin coronavirus ya kamata ƙasashe su fara bincike tare da shirin tunkarar annoba ta gaba duk da kashedi na tsawon shekaru kasashe da dama ba su yi shirin tunkarar covid-19 ba in ji babban daraktan who tedros adhanom ghebreyesus yana faɗa wa taro na musamman a babban zauren majalisar ɗinkin duniya game da coronavirus ya ce wasu kasashe da dama bisa kuskure sun ɗauka ingancin tsarin kiwon lafiyarsu ka iya kare su daga cutar ya ce kasashe da suka yaki da cututtuka masu yaɗo na coronavirus a baya da suka hada da cutar numfashi ta sars da cutar mers da wasu cututtuka masu yaɗo sun taka rawar gani a yaki da covid-19 WHO ta sha suka daga wasu kasashe akan yadda ta yi riko da batun labarin farko da aka samu daga kasar China a farkon wannan shekara. shugaban amurka donald trump shine ya fi cire murya wurin sukar hukumar kana a ranar 29 ga watan mayu ya sanar da ficewar amurka daga hukumar kiwon lafiya ta duniyar sai dai zababben shugaban amurka joe biden ya ce zai sauya matakin da zaran ya kama aiki a cikin watan janairu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka daga birnin washington dc Masu rajin kare hakkin bil'adama a Afghanistan sun bayyana fargaban fuskantar hare-hare daga wasu da ba a san ko su wane ne ba ne, yayin da suke taka tsantsan wurin marhabi da kafa sabuwar gwamnati wacce za ta kare 'yan rajin kare hakkin bil'adama A wata dokar umarnin shugaban ƙasa a ranar Talata, gwamnati a kabul ta sanar da kafa wata hukumar haɗin gwiwa da za ta kare 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama a afghanistan kan ta kafa wani shirin kare masu fafutukar 'yancin mataimakin shugaban ƙasa sarwar danish shine zai jagoranci hukumar mai wakilcin ministan harkokin cikin gida da shugaban hukumar tsaron ƙasar ta nds kafa wannan hukuma ta zo ne a lokacin da ake bukata in ji shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta afghanistan lal gul Gul da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne suka kai hari a ofishinsa a birnin Kabul a shekarar 2006 da 2015 ya bayyana damuwa akan yadda gwamnati take riko da batun aunawa da kisar 'yan rajin kare haƙƙin mul'adaman. Ya ce jami'an tsaro sun gaza ainun wurin ba da amsoshi masu gamsarwa ga iyalan waɗanda hare-haren ya rutsa da su. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta faɗa a jiya juma'a cewa za a kwace sojojin amurka daga ƙasar somaliya a kan umarnin shugaba trump a wani matakin ci gaba da rage yawan sojojin amurka a ayyukan yaƙi da ta'addanci a ƙasashen waje ba tare da ƙarin bayani ba pentagon ta faɗa a wata takaitacciyar sanarwa cewa za a kwashe galibin sojoji da kadarorin amurka daga somaliya a farkon shekarar 2021 akwai kimanin sojojin amurka 700 a kasar da ke kuryar afirka suna ba da horo da shawarwari ga sojojin kasar wurin yaki da kungiyar 'yan ta'addan al-shabab mai alaka da al-qaida a cikin wannan lokaci trump ya ba da umarni na janye sojoji daga afghanistan da iraki kada ana sa ran za a rage ko kuma za a kwashe sojojin amurka daga somaliya A ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa Amurka za ta ɗora haramcin ba da izinin shiga ƙasar ta akan wasu 'yan ƙasar China da suke da hannu a katsalandan da China ke yi a cikin gida da ƙasashen ƙetare. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce za a aiwatar da haramcin ba da bizar ne akan jami'an jam'iyyar kwaminisancin china ko kuma duk wanda ke da hannu a yunkuri ko gangami mai alaka da ayyukan ma'aikatar tattara bayanan sirri ta jam'iyyar kwaminisancin ta united front work department ma'aikatar ta united front tana da hannu a yunkurin matsin lamba akan mutane da suka yi allah wadai da ayyukan cin zarafin bil'adama a yankin ogur da tibet da wasu wurare dabarunta sun hada da bayyana bayanan masu sukar china da iyalansu a bainin jama'a da zimmar tsoratar da su in ji pompeo yayin da yake sanar da matakan haramta bizar wannan matakin na nuni da mutane da suke da alhakin ayyukan da suka saba wa dokokin kasa da kasan ba a marhabi da su a kasar amurka labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun taɓo batun al'ada ta sani da ake ba 'yan mata ko budurwai kafin a yi musu aure wato shirya su kafin su shiga ɗakin mazajen su inda a wasu lokuta ba tun suna shekara goma ake fara wannan shirin na shiga ɗakin mazajensu sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. za mu ɗora ne daga inda muka tsaya. Wanda ce ga ya kula da wannan abin to ya san me yake so ɗaya shi ta a gidan aure yana da matukar amfani a wajen ɗiyamati yana da yawa yana magungunan wasu cutarwa kuma yana falakarwa yana kawo wasu abubuwa yana kawo da wasu abu yana kawo wasu abubuwa irin su mai su yaji su lemun tsami yana taruwa sai a hutsarar da su wanda kin gani da za a ma yarinya aure namiji kai karo cikin wannan daudai to ba zai samu iya mace yadda yake son ta ba ko ba haka ba irin infection da sauransu budewar gaba hawarin gaba da sauran cikin san da sauransu cututtuka da yawa wannan yana kashewa sirin su zahi da sauransu ga sunan cututtuka da suka shahi cututtuka na al'aura irin wata yarinya za ki ga daga wanke ta a fotin tana yarinya ta samu lalacewa to wa'innan tsaman duk da ake amma yarinya ta sha ta shiga ciki ta zamna yana mai da yarinya normal to ke kuma hajiya zara me za ki iya cewa game da wannan al'amari na tsuma 'yan mata wannan duka duniya ne na da da kai bai waye ba mu ba san shi ba kuma a yanzu wannan tsumi da ake ba yara tsimi ne ne ake ba su yarinyar mace mai ta sani za a ɗauko tsime a dinga ɗauka ana ba ta matsayin yarinya karama a ɗauko tsime na mine ne za a bada hmm? shi tsime da ake sha duniya ta dama da ake sha ba irin wannan bai kuma yanzu duka wani lokacin ya wuce likitoci kullum suna kwatanta mana wannan tsimi da lokacin da ake sha ma yana kawo matsala yadda ya kamata tunda babu likitoci za su gani su zo suna hudu ya a dinga ga kaman karya ne suke wallahi ba karya ba ne duk iyakalka da iya mace tsari ka tsare da amma tsimi ba lazim ba ne ka ɗauki tsimi kamar yarin tunda wannan zamani ya wuce a yanzu ba a yi mu ba san shi ba wallahi ba mu san shi ba wannan tsiman da ake ci ana ba yarinya tun tana karama Wa har ya kai ga wani armi. to tsimin mi za a bata da wani takai arbi. kenan dai biki taba ba yaran ki tsimi ba har kika musu aure tun da uwata ta ashe wallahi ban taba da ba ni iyaka ta addu'a ta shin iyana suka samu maza kawai in wanke suna kankana kuma su tai gidansu tsimin mi zan ba su ban taba ba su ba tsimi wallahi Allah ni wani ma in na gaina ana ce ana ba da tsimi wai yarinya karama a dauko tsimi ana ba ta tun tana karama har ta kai wani lokaci to tsimin mi za a bata ga Allah ya mata halitta ya bata lahiyata tsiman me za a mata wannan jahilci ne mata su hudda wannan daga ransu su bai kansu lahiya kurin tsime tsarin ɗanka Allah ka yi addu'a wannan ita ce saka zamna kai addu'a Allah ya tsare ma ɗanka a bai yarinya din tana karama da ko tsime ana bata a zauku har girka mutum ake a dinga ba ta tsime wannan duniya ta dace yanzu kan ya waye yana ka matsala wallahi shine ake samun matsala kin ga wannan rashin lafiya daga wannan tsime tsime ake dauka abin yaro sai abin ya yi kamari a dinga dauka ana kaiwa likita to madalla malama aisa eh, muna so ki mana bayani kamar yaya aka yi kika iya shi wannan tsimi uwata da ubana daga na sakkwata mu kuma sakkwata a gaya magani ice tun da mu lokacin in aka bar lakwal wata uku muke zo a wannan lokacin duka da mu ake zo a je a ciro icen a dafa shi a gaban mu maka kenan duka ba wai tsinta shi bane kai ka na gade shi ne ni ma kai na uwaye na da na bude ido na ga suna yin aba eh kuma ni ma da na bude ido kuma an mu ne tunda mu da za a mu armi gida muka ci sakwata da aka musu manta kuma muka zo mu gida muka zo mana yadda aka tsama mu kenan ke ma kina tura yaran naki can sakwato a tsima su Aisa. A'a, yara na dan me yasa zan tura su Sokoto anan nake tsima su. Duk yaran da za a ma armi sai an tsima shi tukun a maka Haka ne muke. mai yana da amfani sosai. Kwarai mako fiye da yadda biki zato. Ko tsohuwar mace ta yi ba yarinya ba sai ta gane ta da wayo. Kin ga tsohuwa ko ko tso mace in mace da ta wasa regil ma ta wasa jini kwata-kwata in ta shashi sai ta ji jikinta ya amsa. Yoshi wannan tsimin yana iya samarwa amarya kamar mutunci matsayi da daraja a wajen angonta layi tamar fiye da yadda biki zato don tabbas akwai matsayi da martaba ko shi namijin da ya armi macen da aka mata wannan gyaran da wadda a wajen kawayenta aka kama shi ita na tsimi, akwai bambanci fiye da yadda biki zato biki tsammani ai ba amare ba ko matan arme yanzu sai ta kula da wannan yanayin ɗaya sai ta bari in Allah ya yarda shi ya sani amma su sani ba sai an samu bambanci fiye da yadda ba a zato ba ta marke da kan gigile wannan jikin aka gyara da cikin da wajen wannan kuma ɗakin aka gyara ya sa akwai bambanci mutuka bai da ba zato insha Allah amfanin shi ba zan iya kididdiga miki ba kin ga wani yana amfani hakan ta. yana amfani cikin jininta yana amfani cikin ni'imominta amfani hatta da kwakwalwarta yana amfani gangan jikinta abubuwan da yake diya ne yana fitar da warin jiki abubuwa mm-hmm. insha Allah yana sa ni sanyin jiki wani wuri yana sa inda ake bukatar gumi ya sa gurin yayi gumi inda ya lankwashe karkace yana ta da jijiyoyi al'amuran da yake yi da yawa ne duka aikin tsumin ne duka aikin tsumin ne to madalla masu sauraron mu duka duka nan muka kawo karshen wannan hira tamu eh, hira da ni tamar abari na shirya na gabatar daga nan sashen hausa na muryar amurka nake ce muku mu kasance lafiya to masu sauraro abinda lokaci ya ba mu dama kenan a wannan makon amma idan allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na ina za mu je matasa ya sa madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu tamar abari salman abu ne haɗa mana sauti ni hadiza kyari ke cewa kasance lafiya ma assalamu da Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin 'ya mace. kungiyar lauyoyi mata ta duniya rashin jihar Kano da kuma Hajiya Umma Uwar ɗaliba a kwalejin Duhu da ke Zaria a Najeriya. Ai sauraro. cewa ita nahiyar mu ta Afirka kuma musamman ƙasar mu Najeriya mutane ne wanda muke da riko da addinin mu. Addinin nan zai iya zama addinin musulunci, zai iya zama addinin kristanci, zai iya zama addinin gargajiya. To duka dai waɗannan addinan namu za mu ga da su muke tasarrufi a cikin rayuwarmu. Wato duk addinin mu ya mamaye su. So kai tsaye zaki iya cewa abu na farko da mutane ya kamata su koya shine su koma koyarwar da addini ke musu su dinga sauraron wa'azuzzukan da ake musu a masallatai da majami'u saboda babu inda a cikin wa'annan addinan namu guda biyu suka yadda a ci zarafin mata ko suka yadda a tozarta ta ko a watsa kimarta ko a wulakanta ta duka addinan nan namu gaba ɗaya sun yi Allah wadarai da wannan so ina ga a wannan gabar ya kamata malamai su ƙara ƙaimi wajen wa'azantarwa kuma a dage wajen ba wa 'ya'ya mata ilimi saboda ilimi shine gishirin zaman duniyan nan gaba ɗayanta ilimi ya danganta na addini ne ko kwa na zamani dukkansu suna da amfani yayin da ilimin addini zai taimake ka a gaba ɗaya rayuwarka ta duniya da lahira shi kuma ilimin zamani zai taimaka maka ko da baka yi aikin gwamnati ba ya kamata gwamnatocinmu da iyaye su dage wajen ganin cewa sun ilmantar da 'ya'yansu sun ba su ilimin da zai taimaka musu wajen su samu sauki wajen yi musu tarbiyya sannan abu na gaba ya kamata a ce ana kokari ana samar wa mata aikin yi ko da ku daga bangaren gwamnatoci ne da bangaren masu hannu da shuni da kuma bangaren su ma kansu masu fada tallafi na kasashen waje saboda za ka ga musamman wannan sabon nau'i na azaftarwa da muka same shi banda da wanda muke da shi irin su domestic violence physical violence irin social yanzu babban abin da ya fi damun mata shine wannan economic violence mutum zai zo ya hana ki cin abinci ya hana 'ya'yanki sabulun wanka ya hana ki duk wasu abu na jin daɗin rayuwa kawai saboda kin bata masa rai sai ya hana ki wa'annan abubuwan wanda idan muka duba at the end of it zaka ga matan babu yanda za su sai sun subjecting ƴaƴansu to talla wato su tura su talla ko kuma mutanen da muke da su gurbatattu su amfani da wannan rashin da mace take da shi wajen keta alfarmarta da keta mutuncinta akwai hanyoyi da yawa da ya kamata maza su sani ta wannan hanyoyin ake bi a tarbiyyantar da mace ko a ladabtar da ita kamar wanda suke da fahimta ta addinin musulunci muna da ba mu da abun koyin da ya wuce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu inda ya tabbata a tarihi manzan Allah ya taba dukan dabba balle mutum balle matansa ga yanda annabi nan aka nuna mana yayin mu'amala da matansa ta yadda wani zubin ma shi yake kauracewa ya bar musu gidan har sai sun dawo cikin hayyacinsu sun da cikin hankalinsu balle malama ashe wannan simple mace ta in ta maka laifi ba ta komai amma ce ne gobe ba za ki je bikin gidanku ba ko ba za ki je sunan yan uwanki ba ko ba za ki fita unguwa ba wannan zai fi mata ciwo ma akan ka da ke ta ta zage ka to wannan dai ina ganin idan muka yi amfani da wayannan yan shawarwarin insha Allah ina ganin za a samu sassauci ta yaya kike gani ya kamata a bijiro matsalar cin zarafin mata haka ne kam maza na cin zarafin mata amma kuma dole ki samu wani abin yi saboda kar mai gidan ke ci zarafin ki dan wasu abubuwan in kin ce sai kin jira ki tambaye shi ba za ki ba kuma in kin tambaye shi zai ci zarafin ki a lokacin to kin gani dole ki tashi ki taimaki kanki ta wani banni in ma ya ki ji za ki san yadda za ki yi ki dinga mishi magana ko ki saka yan uwa ko iyaye a ciki har Allah ya ɗaura ki shi ya baki izini ki yi wani abin da ba zai sa yana ci miki zarafi ba in ko shi ma din bai yiwu ba kin ga dai bayan da za a yi mace ta zauna ba ta da abin yi tunda shi ba zai biya mata bukatunta ba ko ta wani hanya a ɓoye amma a mutunce kuma za ta dinga yi ba ma sai ta fita ma daga cikin gida ba to a haka sai kiga Allah ya rufa mata asiri idan kuma Allah ya daura ta kan shi zai iya barinta tunda cikin gida za ta yi ba na fita ba ne zai bata ta dan yi sana'anta za ta dan samu jarinta ko daga gida sai ta dinga dan bugawa saboda wani lokaci tambaya tambaya mace tambayi namiji abu ma yana gajiya sai kiga yana jin haushin ki a ko ta wani banne abu kaɗan ta yi haushi zai je ko ya zage ta ko ya mata duka ko ya ci mata mutunci ko ya hana ta abinci To, wayansu suna da ra'ayin cewa baiwa ya mace ilimi wata hanya ce da za ta taimaka wajen magance wannan matsala kina wannan ra'ayi? Kwarai da gaske ilimi yana da kyau ma mace saboda idan tana da ilimi ko kaɗan ne zai ba ta fahimta da za ta yi wasu abubuwa na rayuwa ba sai da neman taimako ba ga mijinta in tana da ɗan kuɗin da yake ɗan bata tana ɗan adana wani abu kin ga za ta ɗauka ta juya ta soma ɗan wani jari da zai ɗan rufa mata asiri ko kuma za ta nemi aiki tana samun dan albashi da zai rufa mata asiri ya rufa ma ƴaƴanta asiri a lokaci ɗaya za a iya a kafa mata ɗan jari kuma in tana da ƴaƴa manya za su iya su ma suna karatun suna neman ilimi suna neman aikin da za su taimaka ma mahaifiyarsu. To ana cewa mace dole sai a ƙarƙashin miji a kwarai ga gaske za ta iya rayuwa ita kaɗai amma ba kowace mace ba saboda wasu matan ba su iya su rike kansu kuma ba su iya su ba kansu shawara mai kyau da mara kyau su san wanda ya kamata su yi da wanda bai kamata. Kin gani shanin rayuwar yanzu sai a hankali. Mata suna fadawa a hannun irin wa'annan mutanen ta dalili da yawa amma abu ɗaya ne maganin shi tawakkali saboda in baki kai kanki wani gurin ba wani abun ba zai same ki ba eh kina da bukatu wata macen za ki gani cewa tana fita da kyau tana kashe kuɗi baki san ta wani hanya take samu to irin wa'annan matan su suke kai matan da suke cikin matsala guraren da za a ci zarafinsu amma kan akwai mata ke iya zama rike kansu su yi aiki su biya ma kansu bukatu in suna da 'ya'ya su biya ma 'ya'yansu bukatu a filin su a rufe wani lokaci ma sai kiga wata mace ta je ya ta duka duka abin da shirin lafiya kuma ke nan a wannan mako sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa kuma ya raya mu sake dawowa da madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma bakin namu barista amina umar hussein da kuma hajiya umar umaru sai wacce ta sada mu julie leathers gresham aisha masu fatar alkhairi rahotonmu na musamman a wannan makon. Domin yaƙi da talauci da zaman banza da zuwa ƙasashen waje ana mutuwa a teku ko a sahara da ƙoƙarin yaƙi da karamcin abinci da bunƙasa noma da mahaɓaka tattalin arzikin ƙasa shi yasa ƙasar ta jamhuriyar Nijar ta rungumi noman 'yar anguwa ko 'yar makka ko kuma zogala gadan-gadan wannan shi ya kai ni a ma'aikatar gandun daji ta gundumar birnin Kwanni inda na ci karo da shugaban ma'aikatar da ya soma da gabatar da kansa domin ya yi mana karin bayani game da noman zogala ko kuma 'yar makka ko 'yar anguwa. Ni ne Latana kolonel Musa iliyasu shugaban gandun daji a nan birnin Kwani. Ita dai zogala sanin kowa ne wani ake yi da ita sosai. Duka a ƙasar Nijar gaba ɗaya an lura cewa babu jihar da ba a noman zogala ta shiga cikin abincin 'yan Nijar sosai yadda ya kamata. Ita dai zogala da ka gani in an ka tashi nomanta ana nomanta to ana duka sati biyu ana zuwa a hidda kunnenta don unhwanin abin da za ku ci a cikin gida sannan kuma ana samu a saida babu taron da ake yi ga yanzu a nan nijar da ba a unhwani da zogala duk in ka tara mutane wani atele ne ko wani taron suna ne ko taron ɗarmin armi kana ganin sai an gyara wani 'yan makka mutane sun ci sosai kuma tana unhwani tana gina jiki sosai da sosai don haka ma don unhwaninta da kuma armashin da takanan gai cikin rayuwa rayuwar dan adam sai an kai keɓe ma'aikata mai kula da ita musamman bisa kai harkar direction national ta nijar gaba ɗaya mai kula da wannan sashen muna yi musan eh, tahiyar noman ya abin ka tahiya eh, musamman wajen su waɗanda ke wannan aikin da irin ƙoƙarin da kuka kawo musu na bunƙasa aikin su na noman ita zogalade. shi wannan sanin kowa ne noman zogalade dai shi na son ko da yaushe shi manomi ana bin shi sau da ƙawa lalle muna kewaya muna ganin yadda abin ke bayya kuma muna ba su horo gwargwadon hali sai dai suna samun yan matsala ta yana wani lokaci ga damana yan damana ta kare ruwa na sun ka shayi to ana samun yana mai hana kunna shi samu sosai mai kyau amma duk da haka nan muna bin su sau da kafa muna yi musu horo kuma ana samun wani bi tallahi bisa kai ga iri ga irin da ya kamata a samu su shimka to in sun ka shimka shi muna biya muna kwatanta musu wanda ya kamata su shimka shi ma to an ka shimka sati biyu zuwa sati biyu duka ana hidda wannan wannan kunnen ana saida shi kuma in ma ba ta sayo ba ko da shike akwai wuya ta ki sayuwa to har ma in ba ta sayo ba kana da incin ka shanya abika ko kuma ka sarrafa ta da akwai masu sarrafa yan maka suna yin wanga mai na shahi suna yin sabini abubuwa da dama ana hidda mai na yan maka cada da magare shi litir guda shi na kai misali ma shi kadari to kaga kenan shi na amfani sosai bisa kai ga tattalin arziki to ana iya musayar ita gwamnati ita kan kanta wani kokari ne take kama masu wannan aiki aiki na noman yan maka ko zogalade. gwamnati kamar yadda ka je na gaya maka akwai ma'aikata musamman da anka keɓe ta wannan aikin ka san akwai wannan fasaha ta shugaban ƙasar nijar alhaji mahmudu isu mai cewa yan nijar su ci da yan nijar to wannan ma'aikata ta hidda proje na musamman wanda ke bunƙasa wannan abu to sai an ka zamna an kai nazari mi ya kamata a yi sai da an kai ƙididdiga adadin abin da aka samu bisa kai harkar zogala ko kuma wace hanya aka bi a bunƙasa wannan aiki na ezogla sai da an ka tara manomanta da mu ma'aikata masu kula da ita da kuma masu sarrafata da masu saida ta kaga yanzu in ka ɗauki misali nan a nan kwanni mu manoman mu to duk in sun ka noma ta ana ɗaukata ana kai birnin tawa kuma ana ɗaukata ana kanta birnin yamai kaga kwarai na muka ci da yamai kwarai na muka ci da tawa da yan makka banda mu nan cikin kwanni wadda muka umfani da ita. to da ƙarshe mi za ka ci game da wannan wannan harkar ta noma ita ya anguwa ko yan makka ko kuma zogala ni a ƙarshe abin da ga ya dace a yi to sai a musu tsari ma'aikatan na manoman nan na yan makka su tsara kansu masu saida ta su tsara kansu in an kai tsari kaga lokacin nan babu ƙwaro a jiki dole manomi zai samu unhwani ga aikin da ya yi dan in ba haka ba kaga yanzu shi mai saye mai hituwa da wani wuri in ya zaka sai shi barazana wa ga dama zai saida in ya iske ta gatanan ka hidda kaga an ka nuna ma yan kuɗi kai ma a gagauce sai ka saida ba tare da ka samu unwani yadda ya dace ba amma in an kai tsari an ka kawo wannan kungiya tasu ga kungiyar su da ka nomo ka kawo kai babu ruwanka kuɗinka an riga an tsaye da farashin da shi wannan farashin da ka kawo an san adadin kuɗin da za a baka sai a baka ta yakka su ko su za su tsaida farashi na wanda ya taho saye su saida mishi kaga lokacin nan kowa sai shi samu unhwani babu barazana cikin harakar sai a samu unwani sosai yadda ya dace. haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.